sai aka ce da zani kun saboda jiki ya kasa san ka ta kalifancin da sai da lafiyar jiki wannan ta kalifancin ka tabbata mantuwa rashin sani kuskure duk ɗabi'a ruhi ce idan yi waɗannan sai Allah ya heme abu da tsakani ne da shi Allah idan suka haɗu su biyu kowane bisa kammala ta na aka samun kammalallen mukallafi lokacin da mutum ya bacci ƙur'ani ya nasanta cewa Allah na ansa ruhi ne. saboda mai bacci ba makallafi ne saboda ruhi ba da jiki ba ba makallafi ne. jiki ba da ruhi ba ba makallafi ne. jiki da ruhi tare wuri guda ko wani bisa kammala ta su an makallafi saboda wanda ya mawarki ya yi sata bisa ga sharuɗa goma sha ɗai ba a rike ba a yanke mai hannu wanda ya mawarki ya yi zina ba a bulale shi saboda ruhi ne shi kaɗai ba da jiki ba haka wanda ya yi wata ta'asa a cikin bacci na abun da ke akwai na haƙƙi tsakani da Allah Allah bai kama shi da wannan sai dai abun da ke akwai tsakanin bawa da bawa na haƙoƙa inda nan shari'a ta zo ta kewaye mutum saboda ta san azzalumi ne jahilin jahilai ne azzalumi azzalumai ne yana iya da gangan ya maɓanna ya ce bacci ya kai a yayin mirsisi ya ce bai sani ba sai shari'a ta ce to in dai haƙƙi ne tsakaninka da bawa ɗan uwanka ko ka sani ko baka sani ba ko bacci haka ko kwanaki kake duk yadda kake ma ana biya ina tabbatar maka da ba don haka ba bisa ga zalunci mutum jahilci ne sai kun haɗu yake kamar ya ce bai ganka ba sai shari'a ta ce ko ba hagan shi ba kare mare ku to ana kisasi to mun ji jiki ga aiki ne ruhi ga aiki ne in suka haɗu su biyu wannan shine cikakken mukallafi ina fata mace ko to ni yasa Allah halice mu Allah ya gaya muna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya yi mu dun mu kada tashi da bauta to amma mutum ga dabi'a ce kafin yayi aiki yana so ya san me zai samu shi mutum abba ya aiki haka nan bai san me zai samu ba sadaka mutum na aiki don ɗaya ababi guda biyu ko don samu wani alkhairi ko kauce wani shari sadaka ko ba abun bashi na kwarai ana isa shi ya yi idan aka tsoratar da shi da cewa wani mugu abu na ya samu ne kama abin da su gwamnoni sun so su yi lokacin zaɓe da aka yi canjin kuɗi yanzu babu zancen a bako ba amma an sa lokaci an ruhe an sa kuɗin wani na da miliyan kaza a ji ya dibe su ga yanzu su sashi aiki sai aka ce ko zaɓe mu za a dawo da asusu tsohon kuɗi kaga yanzu ba wasu an ka baka ba ka ba da kyau gani ba su ba ka nasu ba yanzu sai aka zo ana kwadaitar da kai ka yi zaɓen don ka ce naka mutum kenan kullum mutum na biyo waɗannan hanyoyi in ba tsoron alasa ba ko kuma a samu wani sai gab da zaɓe duk sai a ɓata transformi gaba ɗaya sai a je duk a bata so gaba ɗai a cire wani abu sai ku zaɓe mu za mu gyara muku lantarki ko da ma akwai shi wanda in gayato da miza a ce akwai zaɓe yanzu ba wani abu za a ƙara muku ba mai da ku za a yi bayan inda kuke tun da misali can da kuna da lantarkin ku yanzu an ka zo an ka bata shi an ce ku zaɓe mu gyara muku shi shin ci gaba kun ka yi ko ko baya kun hakoma inda kuke to kullum mutum na aiki don ɗaya wani alkhairi ko tsoron wani shari to anan niyya Allah subhanahu sai ya sa sakamako ya saya shi ne asasin mutum ya aiki ta wannan sakamakon gida biyu ne kamar yadda mutum haɗuwa ababe ne guda biyu jiki da ruhi akwai sakamakon duniya akwai sakamakon lahira ƙur'ani ya nasanta wannan wala nudhiqannahum min al'adabi al'adna dun al'adabi al'akbar la'allahum yarji'un Allah ce kuma wallahi zamu dangi ɗanɗana musu azaba ai karama a nan duniya gabanin azaba wacce mafi girma ko da za su karya kwana su dawo kun ga akwai azaba ya karama akwai azaba mafi girma haka sakamakon abin kwarai akwai na duniya akwai na lahira annabi ibrahim allah ce game da shi wa atainahu ajrahu fi ko muka bashi jingatai tun na duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi gobe kiyama yana cikin nagartattun bayi shi yasa duk wanda ka tunani cewa da aikin kwarai da mugun aiki sakamako sai an je lahira ya yi kurin lissafi duk azzalumi da ka cewa sai an je can ya yi kurin lissafi duk wanda aka zalunta ce na bashi da Allah sai mun je can bai sai da abu yake ba duk wanda ka bari da Allah ba sai an je can ba tun nan aka farawa wannan kuskure ne wanda ya ɗauka lahira a gidansa kama ko ba da duniya ba ya yi kurin lissafi lahira tun fayewa akai innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ce ana fa tun faye ma masu hakuri ladasu jingasu ba tare da wani la'akari ba ba su kawai za a kama yi tufayewa dole sai wani abu ya gabata innama yuwaffa sabiruna ajrahum ana fa tunfaye ma masu haƙuri jangarsu kenan akwai wani abu suka samu tun na duniya saka da aikin kwarai da mugun aiki ba zai an ji can ba sakamako gida biyu ne akwai na duniya akwai na lahira sakamakon na aikin kwarai ko na mugun aiki to mi ka sa mutum ya aikin kwarai sannan mi ka sa mutum ya daidaita mi a hadari idan muka saba mu wannan Allah ce li yabluwakum ibnu kasir ce li yabluwakum wa yahtabirakum don Allah subhanahu ta'ala ya jujjuya ku cikin yanayi daban-daban domin ya gwada ku domin karshe ya zabo mafi alkhairin ku al-ikhtibar shine a jiho jarabawa don a tsamo mafi alkhairin ku shi ne sa aka tambayi musallam man ashaddu nasi bala'an qala al-anbiya aka tambaye shi suwa suka kowa shan bala'i kun ga bala'an suwa suka yi kowa haɗuwa da a juya suna a juya su can a buga su can a rabka su can daga Allah don a zaɓo mahi alkhairinsu ya ce annabawa Sun al-amthal fal sannan wanda yi kusa da su a cikin biya zuwa gare su haka haka haka haka har zuwa ni to kudi ba da kyau gani man ashaddun an-nasi bala'an qala anbiya saboda mi saboda al'iktibar za a jiho bala'i ne domin gangare imani ya bayyana domin Allah ya zaɓo mafi alkhairi shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya yi mamakin kuskuren lissafin masu tunanin a kyale su ba sun ce sun imani sai ce a hasiban nas wai tsammani mutane ke yi an yi turaku a hitabatunsu an ya ƙulu amanna su kama cewa sun yi imani wa hum alhali ba a dinga jarabta su ana kakkara su daga wannan musiba zuwa waccan musiba zuwa waccan musiba da yawan shi a tunanin su Allah ce sun yi kure sun jihanci sunan don ga sunan ba haka ba kai ba wala qad na alladhina min qablihim Allah ce ai ko mun jarce na gabaninsu? su ni ko ka hana mu jarce su su ma tunda sunan mu ce to mutum abu bai tsayawa daidai in ba bisa ga sakamako da aiki ba sai Allah sama jiki ababe guda uku ya sama ruhi ababe guda uku ya sama jiki abun da aka ce ma almuwafiq shine abun da ya daidai da jikin duk cikin ma'aunai abu guda ne kawai shine i'tidali abu ya kasance tsaka-tsaka ba abun da ka daidai da jiki jiki ya ji daɗi in ba kasancewa abu tsaka-tsaka ba suna ko shari ya zama tsaka-tsaka alkhairi a suna ne sannan ko alkhairi ya wuce wuri shari a suna ne ku fahimci wannan wuta in ta tsaya bakin bukatan mu alkhairi ce Allah shekara da haka afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin Allah ce ni za ku ce game da wutar da kuke kunna shin ku ne ko ka kago makamashinta ku ne masu kago Allah ce mu muka sanya ta tawa ga wutar lahira da kuma jin daɗi ga mazauna birni da ƙauye wuta ma Allah ya ce jin daɗi ce amma ta tsaya in ta tsaya tsaka-tsaka bakin yadda muka sonta. ita ce in ta wuce wuri sai a ce gobara gobara ambaliya rufa na Allah subhanahu wataala ya halakar da su da ita amma ruwa ne in suka tsaya tsaka tsaka tushen rayuwa ba ka da alkhairi in ba tsaka tsaka ba sannan ba shari in ba wuce wuri ba wani ya ce an ce kaza na cutawa ko ya ce an ka sha da yawa ba abu ko haka yake an ce kaza na cuta a kwarai da sai an ka sha da yawa ba ba a gano alkhairi ko shari daga sunayen ababe ana gano su daga miƙidarin su inna kulla shayi Allah ce ka gan mu komi khalaqanahu bi qadar mun talita shi bisa ga wani mikidari sannan wa in min shay'in Allah ce ha in akwai wani abu ƙwara guda kowane wani iri illa indana khaza'inu in ba wajen mu taskoki ne suke ba sai in ba mun shi ba kaga komi kwara guda taskoki ba iyaka wa in min shay'in Allah ce ha in akwai wani abu kwara guda illa indana khaza'inu in ba wajen mu taskoki ne suke ba mu sa'ad ba mu fada da ba to sai in ba mun shi ba wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum sai dai ba mu saukar da shi wani yanki bayan wani yanki sai dai dai kurji ne dai ruwa ne to waɗannan ababe guda uku wuce gona da iri kasawa da tsakiya su aga jiki wuce gona da iri kasawa da tsakiya su aga ruhi to na tsakiyar inda ba wuce gona da iri ba inda ba kasawa ba shi aka ce al duk abun da ka haɗu da shi ga jikinka ka ji daɗi to ba wuce gona da iri bane ba kasawa bace tsaka tsaka ne ko menene sanadiyar zama ne tsaka tsaka ka ji wannan daɗi? duk abun da ya haɗu da zuciyarka ka ji daɗi kai farin ciki to tsaka-tsaka ne na wani abu shi ba wacce gona da iri ba shi ba kasawa ba ana ce muna almuwafiq sannan Allah samu jiki ya samu ruhi abin da aka ce ma almuhalif Shi ne abun da bai daidai da su ba Shi ne abun da in jiki ya haɗu da shi sai ya haɗu da bakin ciki abin da sai ya haɗu da raɗaɗi idan kuma ruhi ya haɗu da shi sai ya haɗu da kunci da bakin ciki da ɓacin rai Shi ne wuce gona da iri a cikin koda ni'ima ne ko kasawa wuce gona da iri a cikin ababe na ɗaukaka na sifofin ƙwarai ko kuma kasawa wannan shi aka ce ma al-mukhalif to wa'annan ababe su ne tushen sakamako sai Allah ce ku yi aikin ƙwarai in haɗa ku da al-muwafiq ɓangaren jikinku al-muwafiq bangaren ruhinku a nan duniya sannan kuma in haɗa ku da shi a gobe kiyama in kuka saba min in haɗa ku da al-mukhalif ɓangaren jikinku da al-mukhalif ɓangaren ruhinku a nan duniya da gobe kiyama ƙur'ani ya yi bayanin waɗannan ababe wurare daban-daban da mutanen annabi nuh kafiransu suka yi ɗagawa sun ka tsayin da Allah tsaye da su sai Allah ce ruwa su yi ɗagawa inna lamma ƙwaƙwalma. ma mu kun mu lokacin da ruwa suka yi ɗagawa hamalnakum fil jariya sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa mai tafiya me yasa ruwa suka yi ɗagawa saboda sun yi ɗagawa kullum Allah zai azuta da kai in ka kitsa bisa ga hanya mustaqima sai Allah ce abun nan da kaka farin ciki game da shi wanda kana farin ciki ne saboda shi ya tsaya baki inda haka so ne to tunda ka kitsa inda naka son ka kai ma wannan abu wuce gona da iri daga nan sai wutar risho ta koma gobara ruwa su koma ambaliya iska da muka shaƙa tushen rayuwa sai ya koma guguwa inna lamma tagwal ma'u hamalnakum fil jariya kun ji da Allah ka azaba ce sannan kun ji iba ta shi da sa musulunci gaba ɗaya dali ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ay mu'tadila muka sa ku al'umma komai ta tsaka tsaka ba wacce guda da iri ba kasawa kuma shi da sa a bisa hanyar kai aljanna gobe kiyama akwai siradi wanda wannan godabi wannan gada ta auna balance wane ne bai wuce inda Allah aje shi ba kuma bai kasa ba wane ne bai yi kasa a gwiwa bai yi sakakace ba sannan bai wuce guda da iri ba duk wanda ya hawa yana juyayye cikin addini zai juye ɗaya ɓangare ya faɗa jahannama kai daga jin siffar wannan wajen ka san wallahi sai jinka Allah ga duhu ya fi dare ga kaifi ya fi reza ga zama siriri ya fi gashi sannan mutane za su wuce gwargwadon ayyukansu kamar da suna ta tabbatar aikinmu na kwarai ka dibe shi gaba dai itidali ne duk inda ka ji Allah soki wani wuce gona da iri yayi ko kasawa yayi wuce gona da iri yayi ko kuma sakakaci yayi sai ka ana hawa idan nan ba kasance bisa ga goda bai madaidaici ba can za a gani za a gani to anan ne kun ga waɗannan sifofi guda uku sai musulunci ya ce mu tsaya tsakiya komi za mu yi mu yi da shari'a ta ce kada mu ƙago mu addini sannan kada kuma mu yi sakakaci a cikin abun da aka saukan muna da wannan muka kasance al'umma mafi alkhairi sadaka nan ne wasatan ana nufin mafi alkhairi mafi alkhairin abu wannan tsakiyar baka wuce guda da iri ba sannan kuma baka yi sakakace ba to wannan shi ne matashin sakamako sai Allah ce ku yi aikin kwarai sai in haɗa ku da abun da jikinku kaso da abun da ruhinku kaso idan kuka saba min za haɗa ku da abun da jikinku bai so da abun da ruhinku bai so to tambaya ta gaba me yasa Allah ya rataye wannan abun ga jiki da ruhi saboda daga tarihin mutane sun yi musu komi banda da jikunkunansu yanzu haka akwai masu cewa kai komi hayali ne ba abinda akwai duk hayali ne amma in kai kishimar yana ji ku fahimci wannan maganat ni a tushen tabbacin ababi mutum ya yi musu komi amma bai yi musun kai ne ba mutum ya yi musun ababe ga su muna muna ce babu su saboda kirin jijiya amma bai yi musun akwai shi ba shi aka haka matashiya ta farko ta tage mutum da sa shi yadda da sakamako idan karata sakamakon ga jiki ne saboda in yayi musun komi bai musun wannan sannan jiki saboda akwai shi kuma sannan yana hasashe yana jin ba daɗi yana jin akwai daɗi komi kirin jijiyan mutum da musunai idan aka kawo ga jiki to gaskiya ne abin aka cewa jiki magai to za mu ji a gaba yadda Allah tsara ababen nan kuma sai an ka sa musu ababe guda uku shine kafin mutum ya yi aiki a mai sakamako dole akwai tunanin da ke zo mai har ya yi wannan aikin daga nan sai ya yi aikin daga nan sai sakamako ya biyu baya wanda da wannan za mu gano ba girman kai a farkon sabon Allah ba ba hasada a farkon sabon Allah ba kafin shaidan ya hasada ko ya girman kai sai da wani abu bijiro mai ga zuciya sannan sai yi wannan tunanin sai yi wannan aikin illa wasu lokuta muna kamuwa daga tsakiya in za mu yi magana aiki da sakamako sai mu ce wane ya aiki kaza an saka mai da kaza amma mun mance cewa ka yi wannan aikin akwai abun da ya fara zo mai ga zuciya har ya kawata mai yayi wannan aikin har ya yi shi har sakamako biyu baya shi za mu ji gaba insha Allah sai mu ji bisa ga wannan asasin ne hukumomi bisa ga kwaikwayon shari'a suka aza tsarin ayyuka da sakamako sai dai muna da matsala guda shine sakamakon mayagun ayyuka ɗaya a gare mu ba mu da sakamakon aikin kwarai wannan haɗari ne kuma ga tsarin ƙasashe ba haka ya kamata abu ya kasance ba ai akwai lambobi na yabo da girmama da aka ba mutane saboda abin kwarai da sun kai amma kuma sai an ka samu abu ya kasance mai tazara sai mutum ya kai matsayin aiki kaza a'a ya kamata ya kasance tun daga gidajen aure tun daga iyalai ya kasance magidanci yana da tsarin sakawa da alkhairi ga wanda ya abun kwarai yana da tsarin sakawa da abun da mutum ya cancanta a yi mu aiki da ba kwarai ba amma mutum a bashi haka nan ba sakamakon kwarai ga aikin kwarai ba mugun sakamako ga mugun aiki yana tabbata muku cewa ko Allah ya bashi haka nan bai bota to darasi na gaba insha Allah za mu tashi a wannan waje bisa ga asasin halitta mutuwa da rayuwa kamar misali gidan aiki da sakamako dan karami da kuma gidan sakamako mafi girma domin mu ga wane ne daga cikin ku mafi ta fuska aiki saboda mi can karshen sai da imani amma nan ne jiki magayi ne saka ɗan ƙaramin sakamako da Allah ka ba nan duniya idan an kai mugun aiki jiki magayi ne ko ba a yi maka ba ka gani ga wani amma sakamako mafi girma shi wannan imani ne kan haka wanda ya imani da wannan rana za a gani a cikin ayyukan na duniya inda za a gaina aikin kwarai kuma an san babu wani ofis da idan ya kara wannan aikin zai je ci a bashi jingatai an san ba abin da ka tunani in bancin zai haɗu da Allah ya anshi wannan sakamako ta wannan huskan ne Allah ka nufin ayyukum ahsanu amala shi yasa ibnu zai ce wato khairun amala wane ne mafi alkhairi ta fuska aiki saboda in kai iman da ratashin kiyama to za ka kama aikin da za ka kwashe lafiya da Allah a wannan rana idan ka haɗu da shi aka yi wannan ke saboda abin da aka mu daga wannan aya duk wanda Allah ba jagorancin wasu ya sanya musu tsarin aiki da sakamako ne akwai wannan tsari a makarantun ne mun sani sai dai tsarin manhaji ne ya barkace a yanzu makarantun nan boko da makarantun islamiyya su san da wannan duk za mu yi bayanin wannan tare insha Allah a gidajen aure a iyalai akwai tsarin hukunta mai nufi kawai mafi yawanci amma yau zai alkhairi ɗari ko da kalma ba a yaba mashi wanda wannan haɗari ne kwarai da gaske duk za mu ji wannan don mu ji gajiyar mu daga wannan aya halittar rayuwa da mutuwa ko mutuwa da rayuwa wato aiki da sakamako domin in ga wanne ne cikin ku mafi kyautatawa ga aiki akan haka ka tsura mutane ido ka ce su yi aikin kwarai babu wannan asasi tana tabbata maka da cewa ba su aikin da kwarai za su yi mugun aiki za su bi mu zuciyarsu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu